This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraronmu da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen siriya a arewa maso yammacin kasar a jiya asabar sun hallaka mutane da dama ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni to amma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriyar bata fayyace ko jiragen yaƙin siriya ko na ƙawarta tarasha ne suka kai hare-haren na lardin idlib ba inda dukkaninsu biyu suka yi ta kai hare-haren bom cikin makonnin da suka gabata ƙungiyar saka idon ta ce mutane akalla tara ne suka mutu a hare-haren waɗanda suka shafi wani ginin kotu da gidan yarin da ke ganga da shi wanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar al-nusra mai alaƙa da alƙa'ida da ke garin ma'arad al-numan rahotannin farko na nuna cewa mutane da dama ne suka samu raunuka kuma kuma da wuraren da aka yi niyyar aunawa sun hada da kotun addini ta kungiyar da kuma gidan wakafinta kafafen yada labaran yammacin duniya sun ce makamai masu linzami wajen hudu ne suka dira kan rukunin gine-ginen kuma adadin mamatan na iya haurawa al-nusra na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin rajin gwagwarmayar musulunci mafiya ƙarfi a siriya wacce ke ƙoƙarin kafa gwamnatin islama a ƙasar a wannan tashin hankalin mai fuskoki barkatai kungiyar na fuskantar kalubale daga sojojin gwamnati da kungiyar isis da kuma wasu kungiyoyin 'yan tawaye da amurka ke goyon baya 'yan sanda a kosovo sun yi amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar kyamar gwamnati a pristina babban birnin ƙasar. gangamin wanda aka fara cikin lumana shine na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na buƙatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta kulla kwanan nan da sabiya da montenegro da ke makwabtaka da kwasobon, dab da ƙarshen gangamin na jiya asabar wasu daga cikin masu zanga-zangar sun jejjefa kayan fashewa da duwatsu kan babban ginin suka farfasa tagogi tare da haddasa wata 'yar gobara a wani sashen ginin nan ne kuma sai jami'an tsaro suka mai da martani ta wajen amfani da barkonon tsohuwa suna korar masu zanga-zangar an ba da rahoton kame da kuma jejeyen raunuka da dama jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar dogaro da kai da kuma haɗakar kafa jam'iyya nan gaba sun ce yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da sabiya wadda ta baiwa sabiya wanda ke kosobo ƙarin iko a ƙasar da kuma damar karɓar tallafi daga sabiya barazana ce ga ɗiyaucin ƙasar sun kuma yi watsi da wata jituwar da ta kan iyaka da aka cimma a biyana da montenegro wadda suka ce ta sa kosovo ta rasa wani sashen kasar. kosovo da sabiya sun gwabza yaƙi tsakanin shekara ta 1998 zuwa 1999 wanda ya zo ƙarshe bayan da hare-haren bam na jiragen neto suka tilasta ma sojojin sabiya ficewa daga kosoban to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa da muryar amurka a nan birnin washington dc zazzabin lasa wanda wani nau'in bera ke yadawa na ci gaba da barna da haddasa mace-mace a sassan najeriya ko a yanzu haka wani zazzabin shigin lasa ɗin ya kashe mutane sha shida a wani gari a jihar Niger. Ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Cutar dai ta barke ne a wani ƙauye mai suna Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna. Kwamishinan Lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce kawowa yanzu suna gudanar da bincike domin gano kowace irin cuta ce. ta hanyar ɗibar jinin wani yaro guda ɗaya da ya rage da rai daga cikin waɗanda suka kamu daga cutar. A mutane wurin goma sha shida suka rasu amma shi na yaron nan ramon da aka kai test din shi don shi yanzu yaron baya ji sosai kawowa yanzu dai ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta baza jami'anta domin faɗakar da jama'a akan daukar matakin kare kai in ji kwamishina dr mustapha jibril wasu birayen ana ganin su suna da nono to suna tafiyar da wannan cutan a su kuma mutum ya bar abinci haka a gida da sauran suka fi suka kashi akai mutum ya ci shine zai kama da wannan cutan so cutan kuma yana fara da zazzabi ciwon ciki zawo amai na jini da kuma jini fita ta hancinsa da yawan za ga mutum baya ji za ga kuma mutum ya zama fil ya yi fari wata kungiya a misira mai alaka da isis ta ce ita ta kai hari jiya asabar wanda ya sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro biyu a kan hanyarsu ta zuwa wurin aiki a bayan garin birnin al'ahira 'yan bindigar sun auna wata mota mai ɗauke da wani ɗan sanda da soja a lardin giza na misira ɗin a wani harin kuma na daban da yammacin ranar juma'a wani ɗan bindiga rike da wuƙa. ya daddaba wukar ma wasu 'yan yawon bude ido su hudu da ke cin abinci a wani otal da ke wata mashakatar gabar tekun bahar al'amar ko red sea kafafen yada labaran kasa da kasa sun ce kungiyar isis ta buga a wani bayani a kafar sada zumunci na ikirarin cewa ita ta kai harin na ranar asabar ba a tantance wannan ikirarin nan take ba to amma bayanin da aka buga a yanar intanet din ya yi kama da waɗanda a baya suka fito daga ƙungiyar mai alaƙa da isis a misira amma har yanzu babu ƙungiyar da ta ɗau alhakin daɓa wukar da aka yi a garin shakatawar nan na hargab da inda aka ce har ma waɗanda aka daɓa wukar sun murmure gwamnatin mexico ta amince ta ta sakeyar kamaman jagoran dillalan mugan ƙwayoyin nan mai suna jacquin alchafu guzuman zuwa amurka wani jami'in gwamnatin mexico da ba a bayyana sunansa ba ne ya gaya ma kafafen yada labarai jiya asabar wannan wani babban sauyi ne a matsayin gwamnatin na lokacin da aka kama shi a karo na farko a shekara ta 2014 tserewar guzuman daga wani gidan yari mai matukar matakan tsaro a watan yuli ta kasance wani tushen takaddama tsakanin mexico da amurka wacce ta buƙaci a taso masa mata matakin taso ƙeyar guzuman zai ɗau tsawon watanni kuma ala da alamar dai lauyoyinsa za su yaƙi wannan matakin an mai da guzuman gidan yarin altiplano bayan kama shi ranar juma'a a birnin los machis wanda ke cikin jihar da guzuman ɗin ya fito ministocin ƙasashen ƙawancen yankin tekun fasha sun nuna goyon bayansu ga ƙasar saudiyya. a takaddamar ta da kasar iran mai rinjayen 'yan shi'a kungiyar wacce ta kunshi saudiyar da bahrain da qatar da oman da kuwai da hadaddiyar daular larabawa ta yi tar da abin da ta kira katsalandar ɗin iran a harkokin cikin gidan saudiya da na yankin ma baki ɗaya ƙasar ta saudiya ta kuma buƙaci a ƙara yin taro saboda a san matakin da za a ɗauka kan take-taken na ƙasar iran ministocin harkokin wajen saudiya koko ministan harkokin wajen saudiya abdul jibar ya ce kasarsa wadda ta yanke dangantaka da iran a makon jiya za ta dubi yiwuwar daukar karin matakai ɗaruruwan 'yan rajin wato ɗaruruwan 'yan riƙon riƙau masu zanga-zanga sun yi cincirindo a birnin cologne na ƙasar jamus don nuna bacin ransu kan yawan farma mata da kuma fashi da makami da aka aikata yayin shagulgulan jajibarin sabuwar shekara a birnin na kwalan aika-aikar wadda ake zargin maza 'yan asalin arewacin afirka da larabawa da aikatawa ta dada zafafa kiraye-kirayen a dada tsaurara manufofin ƙasar game da baƙi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi. Shirin zai duba shirye-shiryen zaben da ake yi ne yanzu haka a jamhuriyar Nijar musamman ma game da samun sahihin kundin zaben masu jefa kuri'a. Sai kuma badakalar zaben fidda gwani na jami'ar APC a jihar Sokoto na kananan hukumomi. Da shi kansa zaben gaba ɗayansa. Wanda cikin satin da ta gabata ne hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta gayyato wasu daga cikin kasashen renon Faransa domin taya ta shirya wannan zaɓe musamman ma abin da ya shafi kundin tattara sunayen masu jefa kuri'a da ma sauran abubuwan da zai samar da zaɓe na gari kuma sun kwashe kwanaki suna wannan aikin sule mumuni barma ya bi kwakwafin wannan aiki da wannan tawagar ta yi ga kuma tsarabar da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi rahoton binciken na kungiyar oef da aka gabatar mako guda kenan bayan da hukumar seni ta buƙaci ƙwararru su tantance mata sahihancin kundin rajistar da ake sa ran amfani da shi a zaben watan gobe ya bayyana gano tashoshin zaɓe na bogi 323 da wasu mutane 25,000 da suka rubuta sunayensu sau da yawa a gidgam ɗin zaɓe sannan wasu 39,000 da aka yi wa rajista shekarunsu ba su kai na zaɓe ba sai wasu 234 da ba a rubuta sunayen garuruwan da aka haife su ba yayin da mutum 16,000 ke rubuce ba tare da an san shekarunsu na haihuwa ba in ji jagoran kwararrun da suka gudanar da wannan bincike janar siya kasangare wanne ya ci gaba da cewa le fichier électoral de 2015 qui a été soumis a notre contrôle. Za a iya gudanar da zaɓuɓɓukan 2016 a Nishar da kundin rajistar da muka bincika, amma fa sai idan an yi la'akari da shawarwarin da muka ba hukumar zaɓe da hukumomin Nijar da ma ƙungiyar OEF. Na tuntubi wani kakakin ƙawancen FPR Usaini Salatu, wanne ya ce? Satisfaction non pas pour l'opposition seulement mais pour le peuple nigérien. ba wai mu 'yan adawa kaɗai ba a'a murna ce ga dukkan 'yan nishar domin a can baya mun sha nuna bukatar a binciki wannan kundin rajista amma sai wasu suka zarge mu da yunkurin mai da hannun agogo baya abin da ya rage a bi shawarwarin da ƙwararru suka bayar shi kenan sai a samu kundin rajistar da kowane ɓangare zai aminta da shi shugaban jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad ya halarci taron gabatar da wannan rahoton bincike lalle mun gamsu da wannan rahoton da aka gabatar yau kuma sun gayi duk abin da dama mun sani saboda aikin mun yi shi eh, cikin shawara tsakaninmu kuma cikin yanayi na bai ba ma kowa dama ya yi toge ba. Mun ji daɗin wannan abun za mu fuskanci zaɓe muna fatan seni ta yi aikin ta daidai kamar yadda sefeb shi ma ya aikin shi jami'an fafutukar tabbatar da demokradiyya irin su dambashi son allah na kungiyar kadet sun gargadi dukkan bangarori da su kasance masu mutunta abubuwan da rahoton na of ya zo da su wallahi za mu bi sau da ƙafa za mu bin wannan seni din abinda duk ya kamata za ta yi bisa doka za mu binta mu kama mata mu bata karfin gwiwa kuma shi zamanto zaɓe ya tabbata ingantacce a nan ƙasar mu ta Nijar yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a game da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da za a fara a ranar 21 ga watan gobe yayin da a ɗaya ɓangare hankalin 'yan takarar zaben shugaban ƙasa ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa domin jin amsar da za ta bayar a ƙarshen ayyukan tantance sunayen waɗanda suka cancanci neman wannan mukami a hukunce. yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa sokoto a najeriya inda muka fara kawo muku cece kucin da ake yi game da zaben ƙananan hukumomi a jihar sokoto wasu 'yan takara sun garzaya kotu kuma wakilinmu na sokoto murtala faruk sanyinna ya tambayi lauyan ɗaya daga cikin 'yan takarar ko me ya zafi haka na ɗaukan wannan mataki? A koke muke yi dangane da abubuwan da suka gudana wurin zaɓe da aka yi a primary election na Sokoto North wanda yake har zuwa yanzu ba a ƙidaya waɗannan ƙuri'un ba har yanzu suna nan aje amma kuma ita state independent electoral commission ko kuma apc ta gabatar da sunan wani ɗan takara Uh, da sunan wani aminu ibrahim popularly known as no delay a matsayin ɗan takara alhali kuma ba kidaya an ka tabbatar da cewa ga wanda ya ci zaɓe ba bisa ga abubuwan da suka gudana kuma sanin kowa ne har an interview da state in uh, an interview da state chairman na apc ya tabbatar da cewa ba a ya ƙuri'u ba sai gashi kuma bayan 'yan kwanaki an fitar da sunayen wasu 'yan takara uh, da sunan cewa su ne suka ci zaɓe alhali kuma ba a kidaya wa'annan ƙuri'un ba to bisa ga haka muka san cewa ita kotu ita ce makura idan an ci zalinka ko kuma an yi ma wani abu da baka gamsu da shi ba makurarka shine ka koma kotu ka kai ka don dibin kotu ta yi maka adalci to sai dai hukumar zaɓe ta jihar sokoto ta ce ta ma ɗage zaɓen har sai ta samu na'urar tantance ɗan takara kamar yadda shugaban hukumar zaɓen ya shaidawa murtala faruk sanyin na wato dalilin da ya samu ka jaye zaɓe saboda mun san kada readers gishiri ne ga zaɓe kamar wadda gishiri cike ga miya mun nemi kada readers ɗin ga a bamu daga national headquarters ta inec amma saboda commitment ɗinsu babu kam sun nuna za su bamu don haka mun kai kwaɗar haka nan muna so mu kare rekod cewa duk jihohin ga 36 babu jihar da ta yi da kada rida. shina ɗaya daga cikin abin da muka kwaɗayi don haka mun ce ba mu zaɓe sai da kadadida don ita za ta tabbatar da an yi adalci kamar wadda mun ha gani presidential gubernatorial election da ya faru 2015 amma saboda commitment ɗinsu yanzu har yanzu ba su fesa namu ba ina ganin mun yi zuwa abuja ya haso uku to da yarda allah don sun ka kare zaɓen da za su yi na bazar su tara ga wata muna tumar zuwa goma ko sha ɗaya ga wata za su fuskanto mu sannan mu tafi mu samu izinin a ara muna sannan mu fara shirye-shiryen training na mutane don ba shi yiwa ka ɗauko su ɗaya ka ba wanda bai san abin da bai san abin da aka riwa ka ba shi ce ka ce shi ma aiki ba aiki za shi ba shi a dalilin mun ka ɗage sai mun samu ɗan kari da mun estimate na kwanakin da ka isan mutane training sannan mu sa date na zaɓe Allah so ba da daɗewa ba. Yayin da hukumar zaɓe ke ganin ɗaukar wannan mataki zai kawo ƙarshen duk wani rikici da ke nasaba da zaɓen. Kwaron kuma sai ga jam'iyyar adawa ta PDP ta ce ɗage zaɓen da lauje cikin naɗi. Kamar yadda Alhaji Kabir Aliyu, sakataren jam'iyyar ta PDP na jihar Sokoto ya shaida wa Murtala Faruk Sanyinna. Kusan kamin ta ɗaga zaɓe ko ta yi sanarwa ta ɗaga zaɓe Ah, mu jam'iyyar pdp mun rubuto mata korafe-korafenmu a rubuce kuma mun rarraba shi ga 'yan jarida ranar 27 ga watan disamba na shekarar da ya gabata a ciki mun yi bayanin mun gano wani shiri wanda aka yi na aima magudin zaɓe tsakanin jam'iyyar apc ta jihar sokoto da ita hukumar zaɓe ta jihar sokoto a ciki sun so su ki amfani da kadiri da wato ah, mashin din nan na tantance masu jiwa kuri'a sannan sun yi niyyar kada a haɗu sakamakon zaɓe na kansila a cikin mazaɓati kuma kada a yi haɗi eh, sakamakon zaɓe na eh, shugaban ƙaramar hukuma a cikin a cikin eh, ƙaramar hukuma ta sai an taho sokoto duk dai wasu shirarruwa na na a tabbatar da an canza sakamakon zaɓe kamin a jama'a su san abin da ake ciki to waɗannan abubuwa da muka gano su muka kira 'yan jarida muka faɗa musu kuma muka rubuta musu a rubuce ba mu yadda ba kwana biyu bayan mun ba su wannan takarda sai sun kira mu sun ce sun ɗage zaɓe saboda ba su da ba su samu kajirida ba daga hukumar zaɓe ta ƙasa to daga baya mun zo mun zauna mu yi nazari sai muka gano cewa wato tunda mun riga mun gano ga shirin da an kai ra'ayi magudi dole zaɓe ba zai yiwu kenan sai an sake hitowa da wani shiri don haka mu muka ce ainihi ba mu yadda da ɗage zaɓen da an kai ba kuma muna kira ga hukumar zaɓe ta gaggauta cikin sati biyu ta faɗa mana sabuwar ranar da ta sani zaɓe in ba haka ba za mu garzaya kotu mu yi ƙarasu domin mu yi su biya mu wahaloli da hasarorin da muka yi na zaɓen share fage da kamfen-kamfen wanda muka yi wanda yake ya ci mu kuɗi sama ga miliyan 200 baka ganin sun ba da hujjar su na ɗage zaɓen na cewa um, ba su sami wannan katin ko kuma wannan na'urar suke jira daga hukumar zaɓe ta ba su na'urar tantance ɗan yatsa wato kadiri da ba? eh to ban tsammani wannan shine dalili na kwarai ba domin in ma sun ce za su yi zaɓe eh, ba da kadiri da ba ba wanda zai cewa ba zai yadda ba domin babu doka da ta ce dole zaɓe bai yi ba sai a yi amfani da kadiri da kadiri da hanya ce kurun wadda 'yan siyasa suka samu natsuwa a ta cewa ya aka yi amfani da ita ana rage yawan magudin da zai faru ga zaɓe don haka dogara ga rashin kadiri da daga hukumar zaɓe na ƙasa ba hujja ba ne kuma ba mu yarda da shi ba kuma mun san ba shi ba ne ai cikin takardar mu ma wadda mun ka yi raba ma 'yan jarida duk da gwamnatin jihar sokoto mun neme ta da ta hito bararo ta yi bayani akan wani hannu a gare ta cikin maganar ɗage zaɓe because mu muna da eh, bayanai na dalilukan da sun kasa an ga zaɓe ba magana kadiri da bane. To ma saware, a nan kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilinmu na jamhuriyar Nijar Sulaiman Muna Barma da Murtala Faruk Sanyinna daga Sokoto sai Cubahiro ne wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban bankin kasar na CBN ke ci gaba da aiwatar da shirin farfado da tattalin arzikin kasar. Ta rage yawan kudaden ketare da ke hannun 'yan kasuwa da kuma hana cire kudade a bankunan kasashen ketare Wasu 'yan kasar kuwa kuka suke da wannan mataki inda suke cewa ya yi tsauri matuka Daga Lagos Babangida Jibril ya duba mana irin tasirin da wannan matakai ke haifarwa. musamman ma ga kananan masu canjin kudade a Najeriya. yanzu haka dai babban bankin tarayyar najeriya cbn ya rage kudaden kasashen waje da yake baiwa masu canjin kudaden ketare na biro de chen ya zuwa dala dubu goma kacal a sati tare kuma da saka wani doka da ke kayyade yawan ofisoshin da irin waɗannan masu canjin za su buɗe bayan wannan kuma babban bankin ya kuma hana 'yan najeriya amfani da katunan su na atm a kasashen waje wajen cire kudade a bankuna abinda 'yan kasuwa suka ce ya saba dokokin hada hada kasuwanci na duniya kowaɗanne dokoki ne yanzu haka ke ciwa masu canjin tuwa kwarya alhaji ado dan sudu wani dan canji ne a lagos idan muka duba irin ka'idojin da aka kawo akan maganar canji wannan babban abin takaici ne da babban bakin ciki na farko dai a baya suka ce sai kowa ya biya 35 miliyan sannan wanda ainihin mu ba sebin kuɗin mutane muke ba mu ba banki ba ne ba karɓa kuɗin mutane ake balle a ce idan a ainihin burcin jali kudet ya wargaje an samu karya arziki za a biya kwastomi da wannan kuɗin so bayan wannan aka saka ya suka sake kawo wani mummunan ainihin tsari na cewa ba za ka sai da dala ba sai mutumin da yake yana da biza na tafiya sannan za ka ainihin bashi wannan kuɗi bayan wannan sun kirkiro wani sabon abu cewa sai mutumin da yake da digiri sannan zai yi harkar bureau de change to a dokan najeriya akwai inda aka ce sai mutum yana da sai yana da digiri zai yi harkar kasuwanci bayan wannan kuma cewa mutum ba da dama yanzu an ba da lokacin cewa duk wani da yake da branch a waɗansu gurare maza maza ya gaggauta janye wannan branch din to wannan ba abin ne da zai haifa wa 'yan najeriya ɗa mai ido ba domin na farko akwai ma'aikata waɗanda aka ɗauka a ko'ina waɗanda ainihin ake biyan su albashi a waɗannan branches kuma wannan gwamnati ta yi alkawarin za ta nema wa 'yan najeriya aiki to da aka yi la'akari da mutanen da ainihin aka ɗauka aiki a branch branch da yake kasan nan na haka dubban mutane za su rasa wannan aiki. shi ma a bangaren sa alhaji ahmed bukar da aka fi sani da baba mai agogo ya ce akwai buƙatar gyara a wannan tsari na cbn eh to wannan abubuwa dai mu dai muna ganin shi baba buhari shugaban ƙasa ya yi taka tsantsan saboda ana so a mishi zagon ƙasa ne ga mulkin nashi domin yanzu misali akwai wanda suke zuwa su sayi dala su tafi kotono da sunan za su sayo moto na dubu ɗari shida da suke so da yanzu moton nan sai in suka yi canji sai kama musu dubu ɗari tara ba sa sayowa sai su dawo da dala ku yanzu wannan dala dubu goma da gwamnati ta ce a dinga ba a sati bai ishe ku kenan a'a yayi kaɗan don wani zai zo da niyan zai sayi dala dubu hamsin ne ma wani har dubu ɗari yake nema irin masu zuwa dubai dinnan a da to yanzu kaga wannan duk babu shi dukka babu shi su ma dai masana tattalin arziki na kallon wannan mataki na babban bankin a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka na yin gyara a tattalin arzikin najeriya kamar yarda dr dauda kwantagora masanin tattalin arziki a jami'ar bayero ya shaida mani matakin da babban bankin najeriya ta sanya ido sosai da kuma dakatar da hada-hadan kudaden kasashen waje ta cirewa ta kati na gani a ɗaya daga cikin matakai na su ga cewa sun martaba ko sun kare martaba kasan watan naira yadda ba zai lalace ba to koya 'yan najeriya ke ganin wannan mataki na cbn ga dai alhaji abdullahi abuja wannan al'amari dai mutane sun koka da shi amma an ka dubi abin da idon basira gwamnati na da manufa mai kyau gwamnati kuma na da niyya mai kyau to yawanci 'yan najeriya an saba da karya doka kuma ana karya doka ne irin na son kai mutane na so su dinga fidda kudade ba ta ka'ida ba kuma in aka lura za a ga cewa akwai wanda aka kama su mata nijar da wasu wurare suna fita da kuɗaɗe na kasan waje saboda dai kada gwamnatin najeriya ta ci amfanin shi mu 'yan kasan najeriya ma mu samu amfanin shi akwai wanda ma aka kama su da atm card za su fita kasan waje da shi su je can su yi amfani da shi to kaga wannan duk abubuwa ne na son kai da zalunci kuma ba zai kai mu ko ina ba kuma dole ya sami fi tattalin arzikin kasan mu Najeriya to kamar wayanda ke zaune a can ko suna karatu ko suna kasuwanci suna kukan cewa wannan abu ya taba su To, ai duk abin da aka ce na dokoki dole a bi wa'annan dokoki, in kuma ba bi dokokin nan ba ga an yi ma doka karan tsaye, kuma mutane ne masu son su halatta kudade na haram suke yin wannan abubuwan. saboda haka dole ne gwamnatin najeriya ba za ta ba su wannan kafa su ci gaba da yin wannan ba saboda mu ma namu tattalin arzikin mu ya samu ya bunƙasa yanzu dai abin jira a gani shine ko matakan da babban bankin najeriya ke ɗauka zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin najeriya kamar yadda gwamnati ke fatan gani baban jibril amurka daga lagos to madalla a gaida baban gida jibril yanzu a madadinsa da kuma julie lathers gresham da ta hada mana sauti mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. To masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen Siriya a arewa maso yammacin ƙasar jiya Asabar sun hallaka mutane da dama ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni. To amma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriyar ba ta fayyace ko jiragen yakin siriya ko na kawarta rasha ne suka kai hare-hare na lardin idlib ba inda dukkanin su biyu suka yi ta kai hare-haren bom cikin makonnin da suka gabata 'yan sanda a kosovo sun yi ta amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar kyamar gwamnati a pristina babban birnin kasar gangamin wanda aka fara cikin lumana shine na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na bukatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta kulla kwanan nan da sabiyar da montenegro da ke makwabtaka da kosovo wata kungiya a misira mai alaka da isis ta ce ita ce ta kai hari jiya asabar wanda ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro biyu a kan hanyarsu ta zuwa wurin aiki a bayan garin birnin alkahira da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.